kana taba alamar nest kai tsaye zai nuna maka wannan hoton yana nuna ma wannan hoton kai tsaye sai kai screenshot kamar yi haka yadda kuke gani bayan ka danna sai ka Assalamu alaikum mu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usaini da Tech. Kamar yadda muka yi bidiyon da ya gabata akan wata hanya wadda ake sayan data akan farashi mai sauki farashin tsari wato Positive Data Company. www.positivedata.com.ng wannan shine website ɗin da ake sayar da data akan farashi mai sauki kuma farashi mai rahusa so yau kuma insha Allah mun kawo muku wata hanya wadda zaka dawo da WhatsApp ɗinka da aka yi banin ɗinka daga yin amfani da whatsapp za ga akwai lambobi da dama wanda an yi banin ɗinsu daga yin whatsapp ba za su yi amfani ba ta wannan hanyar insha Allah za ka magance wannan matsala sau tari wasu suna tambaya me yake kawo wannan matsala wannan matsalar tana faruwa ne a sakamakon wasu da daman mu suna yin amfani da WhatsApp ɗin da ba na asalin kamfani ba duk WhatsApp ɗin da idan ka shiga Play Store kai sacin ba za ka same shi ba so wannan WhatsApp ɗin ba na asalin kamfani ba ne ta haka ne ake samun damar da WhatsApp suke samun damar da suke yin banin ɗin lambobin jama'a kamar irin su GB WhatsApp su WhatsApp da ya ga sunan kala-kala idan baka bukatar a yi banin ɗin lambar ka ma'ana baka so a dinga dakatar da lambar ka daga yin whatsapp to ya kamata ka daina yin amfani da duk wani whatsapp wanda ba na asalin kamfani sannan akwai wasu da dama za ka gan sun shiga cikin group suna ɗaukar nambar 'yan mata ko kuma su dinga yi musu magana ta private so hakan yana jawo wasu matan suna yin blocking ɗinka kuma whatsapp yana ganin duk motsin da mutum yake yi so idan aka fiye yin blocking ɗinka a whatsapp suna ganin cewa za su ɗauka cewa wannan yana haifar da wani tarzoma ne ko dai wani abu da dama sai a yi blocking din lambar mutum bai isa ya yi amfani da shi ba so a takaice dai idan kana so ka gyara wannan matsalar shine sai ka guji wa'annan hanyoyin da ake bi a samu wannan matsalar sannan idan ka samu wannan matsalar sai ka zo cikin whatsapp ɗinka ka sa namban wayanka bayan ka sa namban wayanka kana taba alamar next kai tsaye zai nuna maka wannan hoton yana nuna ma wannan hoton kai tsaye sai kai screenshot kamar haka yadda kuke gani bayan ka danna sai ka taba support kana danna support din nan a nan gurin za ku a rubuta describe your problem a nan gurin kai tsaye sai ka zo ka rubuta wannan note din da zan rubuta dear sir my whatsapp number is banned please work on it kana rubuta work on it din nan please work on it please work work on it again work on it sai ka goge again din nan again take a close stop next time i will be very careful be please unban it please unban my whatsapp number sai ka zo nan gurin ka rubuta number da kake so a yi banin din nata ma'ana number taka da aka rufe sai ka rubuta ta kamar haka to bayan ka gama sai ka zo nan gurin haka sai ka taba kana tabawa kai tsaye zai kai ka cikin gallery din wayanka sai ka je ka dauko wannan screenshot din da kai kamar yadda kuke gani gashi na na ɗora guda daya sai ka kara shiga haka din nan ka kara lalubo shi a cikin galari din wayanka kamar haka sai ka kara dambala sai ka kara nemo shi haka sau uku dai zaka dora saboda gurin da suka bayar guda uku ne so kamar yadda kuke gani mun riga mun sa su guda uku sai ka taba alamar next din nan haka kana taba alamar next kai tsaye zai nuna maka wani shafi kamar haka yana nuna maka shafin nan sai ka zo nan gurin this is this don't answer my question sai ka taba kana taba kai tsaye zai kai ka cikin email ɗinka bayan ya kai ka cikin email ɗinka sai ka tura wa whatsapp sako ta email kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi nan ga sakon da muka rubuta ɗazu sannan kuma ga screenshot ɗin da muka tura nan haka nan duk wani bayanai ne da bangaren wayan namu nan kuma ƙasa in kuka duba za ku ga screenshot ɗin da muka yi so kai tsaye sai ka zo ka taɓa alamar nan ta sendin ɗin nan haka wannan alamar kana tabawa kai tsaye sakon zai wuce yana wucewa after 24 hours sai ka zo ka gwada sa wayan ka kana sa wayan ka kai tsaye zaka ga whatsapp ɗinka ya bude sai kuma ka ci gaba da amfani da shi idan wannan ne farkon shigowarka a cikin channel din nan kar ka manta ka danna mana alamar like akan bidiyon nan sannan kuma idan baka yi mana subscribe ba ka yi subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu kai tsaye da zarar ba